عندنا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 بلغ رسالة وادى الامانه وجاهد حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وذريته وموالاه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وليا تثبت الله سبحانه وتعالى من جمع تركة وأن يكون هنا وأن الوقت فيه أحد أمر أن مثلا أم المؤمنين na رضي الله عنها a nan cikin garin argungu a wannan rana ta laraba wannan yammaci na biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu daidai da uku ga watan takwas na miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mun haɗu domin darasi na muwasa na imam malik wanda ke gudana a wannan masallaci a daidai wanda lokaci muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ya ji kan malaman suna baki daya muna addu'a da shakka abubakar amadu gumi da shakka ismail idris allah ya nasu da kaburar muna addu'a jagorar mu a shakka muhammad sani a yanzu Allah ya taimake shi Allah ya tsaye shi ya masa jagora muna roƙon Allah subhanahu wata ta'ala wannan ƙasa ta mu Najeriya amshakiyar ƙasa kowa a Afirka wadda take gangara zuwa ga tafa giwa tafa da Allah ka kare sarfin sallin sallin Allah ka kawo mana tsaro a wannan ƙasa tamu kawo mana zaman lafiya da aminci muna roƙon Allah hana wata Ala, ya kawo mana walwala ya taimaki a mu ya nuna musu bakin zare na warware matsalar wannan ƙasa mu. muna roƙon Allah hana wata Ala, Allah ya taimaki a cikin musulunci ya karfafi musulmi kuma Allah shi mana jagora to muna cikin kitabu sahara A babi na biyu a cikin wannan littafin wato babu wudu'in za idan kama ila salati wallar wato mai kwana mutumin da ya yi kwana ya farka ya tashi inda ya sallah ya za a yi zo ba sai ya sake a wallah domin kwana yana warza a wallah mun karanta hadisi na 27 ah, 37 eh, eh, za mu sake yanzu a hadisi na 39 wa dasa mun ji dai cewa ah, ibn umar ah, umar bin khattab radiyallahu anhu kala ya ce idza na ma ahadukum mustaji'an falyatawaffa in da yanku yayi bana kwance kishingide to ya sake arwalla domin shi kwana sababin ne yana zama sanadiyar wani abu ya fito daga jikin da da kun ga akalla bai rihi ko akalla rihi na yin fitowa idan mutum ya yi kwana to kun ga rini kuma duk abin da ya so gaban ɗan adam ko bayan shi ya bata ya bata ko kuma akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu wika ustak wato idanu su ne ayyakiyar tsawon dubura wato idanu mutum na halke to zaman shi farke zai hana mai rijiya rijiyayen shi ya fito to amma bai za na ma'adukun in tsakalaka ba tawo in mutum ya kwana to wannan ya biyar tafanci kun ga shi sai da na umar ya ce wanda ya kwana in ne ya ki shi da? to ya sake a wallah to hadisi na talatin da tara wa haddasa ne amma malikin أسلموا أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تو زيد بن أسلم يأتي ce babban malami ya ce abinda an fassara wannan aya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani a qumtum ila salati in za ku tsayu zuwa ga sallah ko in kun kai niyyar tsayuwa zuwa ga sallah ko kuka tashi daga kwana za ku yi sallah to fa ga zuwa zuwa kun ku wanke rukokin wa kun da hannuwan ila da maratiq zuwa ga gwiwoyin hannu wa mutahu bi rukukum ku shahi gawunan ku ku dan fartawa ga nan wa kuma ku wanke kawahun ku ilal ka'abai zuwa irin sawo ku ga an baci farle wani ke na cikin farla a walla to ni wannan aya me yasa malam ya ambaci wannan aya yace ya fassara ta ni an fassara ta yace anna zalika a cewa idza qumtum ila salati ma'ana ta idza qumtum min al-madaji iyayen nau idan kuka tashi daga kwana kenan kwana yana wani lawalla kenan shi wa abin da wannan aya take kawo suwa kenan da ka tashi daga kwana to sake a walla in dai har ka yi kwana to in ka farka to in za ka tashi za ka yi sallah to sai ka sake a saboda a ta, ta bai qala yahya qala malik qala yahya ce imamu maliku ya ce al'amuru indana annahu la ya tawassa min ra'ab a yadda hukunci yake a wajen mu mutum bai sake a walla don haƙo ya fito don jinin haƙo ya fito gare shi bai walwala a walla wala min damin haka wani jini da ya yi to mutum wato dan ya yi rauni jini ya to gare shi wannan bai bata a walla wala min kainin ya zilu min aljasadi haka nan babu sake a rolla saboda ruwan kurji da suke fitowa wato daga jikin ɗan adam ruwan kurji ba su a rolla wala ya tawazzau illa min hadasi mutum bai sake a rolla sai domin fitowar hadasi ya ce hadasi shi abin da fito ta gaba ko ta bayan ɗan adam ya karfi wanda ya fito ne zakarin daga gaban shi a wani wuri ko kuma daga bayan shi a wani wuri ko kuma a yi arwalla saboda kwana to haka imam maliku ya ba da fatawa kun ga wannan bayani ya kara fito muna da cewa hadafi yana walwala arwalla hadas abubuwan da suke zuwa gaban na adam su ne masu ɓata arwalla ba su kai ga wanka ba shi namiji filin sannan wadi sannan mazi a gane ko to shi ko mani ya fito wannan wanka yake wajen ka ba ma a ba sai an sa sai an yi wanka su kuma mata akwai fitsari akwai hali wato wani abu da yake fito musu kamin haihuwa wani ruwa da yake fitowa kamin haihuwa to wannan shi ma yana bata musu a Sosai sai abin da ke fitowa na haiba da nifasi wannan shi kuma ya wajen yin wanka bayan na adam kuma daga gaske abin da ke bata a wallah hadasi ne kashi da riri wato kashi da riri wato inda har kashi ya fito ko riri ya fito to inda ya ta fuskar lafiya ce ba ta fuskar rashin lafiya ba to ta warware sai malamai suke cewa to sai wani abu ya yi wa mutum gabansa kamar wata tsakuwa ta rashin lafiya wata tsakuwa ta rashin lafiya misali kun san akwai lokacin da za a samu saboda wasu matsaloli sai kankara tana yi tsohon mutum daga gaban faro ne kankara to wannan ya bata a tun da ya haito gaba kawai ba ta aron lama ya kuka ji malamai na cewa ya bata aron lama ko bai bata ba bai bata ba ko bai bata ba saboda bai hito kurujan da ba bai hito da ta al'ada an gane ko to to sai bayan na adam yana da dutsen ciki ko macijin ciki sai ya fito kunga ya biyo ta baya kuma cikin najasa ya biyo to yana bata mai a wallan ko ba bata eh, ya kuka ji malamin suna ba da fatawa bai bata ko saboda bai hito ba alkharijul mutaduna ba ba abin da ya hito ne na al'ada wani abu ne nadiri wan nadiru la hukuma law la hukuma lau? nadiri kuma ba a baki hukunci wanda za a ce daidai da sauran abubuwa na al'ada to wannan shi ne game da kwana sai hadisi na arba'in. 40 wadatan ya maliki na annabi annabi na umar kana ya namu jalisan sun mai salli wala ya tawabba imamu maliki ya yi ruwaya daga nafi shi na fiyo almajinin na umar ne to shi na fiyo ya ce lalle malamin sa abdullahi dan umar wanda yake sahabi ne kuma malami cikin sahabbai to kana ya zamo ya namu yana yin barci yana yin kwana jalisan da zamne sun yi salli sannan ya salla wala ya tawabba'u bai sake arwallah kenan in dai mutum ya yi kwanciya yana zamne busa ga duwawunsa yadda ne hanyar da iska ke yi towa to lalle ba jingine yake ba zamne yake daidai to duk an gajen da yake da gingirin da yake yi bai bata mai a walla wannan shi shine abin da aka sai a kan ko da yake wasu malamai suna cewa ko da zaune kwana na nauyi wani yana kwana yana ya kwana da zaune kwanan ya yi nauyi amma kuma bai hadi ba sai dai ya ta shillo ya yi ta reto ya jingina ya yi nan ya yi nan ya yi gaba ya yi baya haɓa dai tana tabar gaba ne kuma irin wannan sai a zo a ɗauke shi bai sani ba ana ya ɗauke shi bai sani balle ma wani ya zauna kusa gare bai sani ba ko wani ya tashi bai sani wanda yake malamai sun ba da ma'auni ga kwana mai nauyi cewa in dai har wani na tashi daga kusa gare ka baka sani ba ko wani ya zo ya zauna a kusa gare ka baka sani ba to wannan ya zan kwana mai nauyi wallahu alam amma dai kun ga nan dan umar wannan babban malami kwanan da ya yi bai nauyi ba bai yi nauyi ba kuma galiban lalle kwana da zaune ba zai cika yin nauyin nan ba an gaje na za a yi ban ya kai kwana mai nauyi galiban ga wasu to za a kai kwanci eh, wallahu alam sai babi na uku cikin kitabu fahara, babu tsahuri da wato ruwa masu tsarki na arwalla ba a yin arwalla sai da ruwa masu tsarki to waɗanne ruwa ne an masu tsarki hadisi na arba'in da daya haddasa ne ya haya an malikin an sabawa da musulmi an sa'idin ibn salama min ali badal azrak عن المسيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عدسنا أفنتوضع به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته wannan hadisin da muka ji isnadinsa ya biyo ta imam malik shi kuma daga sabawanin musulmi daga kuma sa'idu ibn salama min ali banil to shi malam sabawani din nan wanda shi an malamin imamu na malik Ah, an ce safawa na sulaimi da don misini almadani azuhuri wato shi mutumin madina ne kuma azuhuri wato daga bani zuwa maulahu majalin ne abi abdullahi baba abdullahi ana ce mai abu abdullahi rawa an maulahu kuma da Abdullahi ma abdurrahman da abu ya yi riwaya kun ga ba shi ainihi ba daga kabilar bani zuwar na ba amma maula ne na majalicin to ya yi riwaya daga mai gida ne umai bin abdurrahman bin au wa an ibn umar sannan ya yi riwaya ga ibn umar don ga shi wannan hadisin daga ibn umar ya rawaito wa anas ya yi riwaya daga anas wa abi umama ibn sahal sannan ya yi riwaya daga abu umama wa abdullahi ibn jafar ya yi ruwaya daga abdullahi ibn jafar wa ummu sa'ad al-jumahiyya sannan ya yi ruwaya daga wata sahaja daga ita ummu sa'ad wala hasuba wa sahabiya ce kuma malamai da yawa sun yi ruwaya da gare wa anhu sannan imamu lays lays sa'ad mutumin masar babban malami ya yi ruwaya daga wannan malami safawa na musulmi wa malikun sannan imam malik ya ruwa gare shi fayana ne sannan fayana guda biyu fayana sauri da fayana na wayena, duk sun yi riwaya da gare shi wa halkun da talikai bayan Allah da yawa duk sun yi riwaya gare shi fa alamun sa'ad ibnu sa'ad mai littafin al-dabaqat tarihin magabata tarihin sahabbai da sauran ya ce kana fikatan ya kasance amintacce ne ga hadisi kafiran hadisi mai yawan hadisi abidan ko mai yawan ibada wadda kira inda ahmad a ambaci wannan malami imamu safawan a wajen imamu ahmad bin hanbal fagala ta yace hada rajul yustashfa bi hadisi wa yanzu al-qatru samai bi zikiri imamu ahmad ya ce ai wannan malami ba abin wasa bane ana neman waraka da hadisinsa sannan ya yi addu'a aka ambaci suna ne wa ruwan sama ma yana saukowa kaga malam ya yi mubalaga wato malami na mai albarka mai yawan alkhairi to mata sanata isnatayn wa salatina wa mi'a yayi wafati shekara ta ɗari da talatin da biyu ga hijira wala husna tani wa saba'una sana yana da shekara saba'in da biyu a duniya to wannan shine an malamin imamu na malik wanda ya ruwaito wannan hadisi da gare shi kuma an sa ilmin salama min aliban al-azraq an al-mughira ibn abi burda wa huwa min bani abdullah annahu sami'a aba huraira hadisin ya kike zuwa ga imam as-sahabi al-jalil abu huraira ta radiyallahu anhu to ya kula yana cewa shi abu huraira جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo dan fatawa ya zo yana neman fatawa wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ga tambaya ce ga fatawar da yi yace ya rasulullah ya kai manzo Allah kira da amincin Allah tabbata gare ka inna narkabul bahara mu da ni da abokan hulɗata da mu'amala ta. muna hawan teku ma'ana masunta ne masu kamun kini suna hawan ruwa su shiga kuma ruwa wanda yake masu nisa ba ana da ba kahin a kawo gaba to wani hamilu ma'anar kalilin minal ma, sannan muna ɗiban ruwa yan kaɗan tare da mu musa cikin wato ko ko a ce salkuna ko kuma wani abu ne wanda aka iya sa ruwa ciki amma dai ruwan gwargwadon bukatar shan su in suka yi arwalla da su to ruwan za su yi zahen karewa sannan su ruwan teku su kuma wanga tekun gishiri na suke hawa tekun gishiri ne wanda ruwa ne zarfi gare su an ce hawa yi ma ga ruwan ruwan ba a iya shan su ba shan su yana da wahala inda ga gishiri ga wari to sai ce ruwan ga da muka ɗibo yan kaɗan fa in tawaffa na bihi in mun yi arwalla da shi a na za mu ji ruwa, sai mu rasa ruwan sha afa na tawaffa bihi to dole na sai dai mun yi arwalla da su mu bar ruwan teku ruwan gishiri fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baki fatawa yake huwa tsawuru ai su ruwan gurbi ruwan teku ko da teku gishiri ne to ma matsarki ne sai ku yi arwala da su wanda kun ka ko kuma cikin butoci ko cikin garkoci ko cikin akwai garka wancan lokaci salka ita an garkar su to wannan da kun ka ɗauko cikin salkunan sai ku wasu don sha shi kuma ruwan teku sai ku yi arwala da shi sannan bari ma a baka fatawa a baka amsa tambayar da ma baka tambaya ba don ka ƙara samun fa'ida alhillu mai ta tuhu kun ga tekun nan to don naman teku naman ruwa wanda ya mutu to bai da bai da motsi don haka naman ruwa bai da motsi in ya mutu ya shaƙe ana ci kun ga kifi ai naman ruwa ne ko don haka in kifi aka samu mataccen kifi ana ci to sai mi kuma cikin naman ruwa don ni mutunan tudu ne kada naman ruwa na dorina naman ruwa ce ko? to amma kada a yana iya rayuwa tudu ko ba ya cikin ruwa kun sai dai babu daɗi to duk da haka nan shi ma ana ci ne wasu malamai suka ce ana ci tunda dai asali nama ruwa ne to tsari ma tsari na iya takawa tudu shi zama ne in kuma ya samu ruwa ya shiga to shi ma nama ruwa ne eh? ana ci akwai saɓani ga irin to mai kumba kunkuru shi ma naman ruwa na eh don yana iya rayuwa cikin ruwa kuma in ya ce tudu ne ya zama ne su dade bai bai koyi ba lahiya to wasu ce haddace wasu suka ce a tun da dai yana iya rayuwa ko ba cikin ruwa ba to a ɗaya bai kwaɗowa naman ruwa na ko naman duna. na eh? ana cin kwa ana cin eh? to kun san akwai hadisi da an ga na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an katale da fadi to an hana kashi ne kuma ana ci ne an hana a kashi da kuma ana ci ne yasa da yana ganin mu dai kasar ga ba a cin kwaɗi in ka ga an tara kwaɗi to uh, wani guza a kai amma naman ruwa ne sai dai yana iya rayuwa cikin ruwa kuma na iya rayuwa tudu don haka shi na da saɓani shi ma to kun ga wagga tambayar ta biyu maganar ni a hukuncin naman ruwa in ya mutu mai tambaya bai yi wannan tambaya ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi fatawa da wannan domin ya ƙara samun fa'ida don haka kai ma mai fatawa idan wani ya zo ya tambaye ka game da wata matsala to in ka ga fa'ida kara mai bayani kana ya ƙara mai bayani har da abin da bai tambaya ba domin ya tashi da ilimi mai gwaɗi kuma ya samu fa'ida wannan usulubi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam Sai hadisi na 42, wa dada ne a malikin an ishaƙam na Abdullahi na Abi Falha, an humaitata binta Ubaidun na Rifa'a, an khalati ha kamta binta ta bi malikin wa kanan ta dimna a jikata da lansari. أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاء أنه الرسل لتشرب منه فأسقى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات وانا حديثي جماعة مكتي إسنادين an roito shi daga wata sayida umaidata bintu ubaidi ibn rifa an khalatiha kafta ita kuma ta karbo daga khalata wato kawana uwa ko ya uwa wanda ake cewa makabta binti ka abin da malik ya ce ga ka abin da malik mun san ka abin da malik masuhuni ne cikin sahabbai har ma yana da kissa ta wato wa ala salatin lati wa ala salatin lati na kulli to yana cikin wannan guda uku wa kana tata ibnu abi katada al-ansari yin sahabi ce tana auren dan wani sahabi katada al-ansari wanda shi ma mashhuri ne abu katada al-ansari to ita ta bata labari annaha aka barata cewa waccan ta bata labari ita da ya katada a ɗaya abi kata wato da ya rarraka kamun da malik wanda yake ta wata suna auren dan dan abu katada al-ansari ta bata labari anna aba katada cewa surukinta abu katada da kala alaiha ya shiga wurinta wata rana fasaka badlahu wa zuwa. sai lokacin arwalla ya yi sai ta ɗauko ƙwarya arwalla ko kuma kwano arwalla wato sai tana karkata mai yana yin arwalla to da ta abin nan tana zuwa mai yana arwalla fa ja'at hirra sai musta ko kenwa ta zo ta sharaba minu don ta sha daga ruwan ana zuba mai yana a ita kuma ta zo ta aza bakin ta ita kenwa din sai ta sha fa asgala hal ina sai ya amshi abin arwallar ya karkata mu wannan mustar don ta sha hatta ta riba har ta sha ga musta ta aza bakin ta da kwanon arwalla ko kuma kaskon arwalla to ni an matsayin bakin musta shine ake son a an san musa tana zuwa tana dahe kwari ko kyankyaso fara wani kyange kadangai in ta samu da kutu ko duk tana danne su da canye to kun ga yankara ta yi komo sai nan yana yi in ta ga wani nama ta samu wani nama matacce kuma tana iya ko to kun ga bakinta kenan kamar yana yi zuwa ya zan bakinta da najasa to amma to in tasta bakinta ga ruwa ruwan nan sun zama najasa shi ne ake son a sani a wannan hali to don haka ita wannan surukar da ta ga surukinta yana zuba ruwa yana zuba musu taro ya karkata mata bakin kwano ko bakin kasko tana ta. to sai ta ce ita kafta din mai ruwa ta ce fara ainihin an zuru ilayi sai ta ga ina jini ne kallon mamaki na zuwa idanu ina dibi abin da yake fagala sai yake mata a agabi ne yabna yabna ta haɗu kina mamakin na karkata ma musa abin abin ruwa tana sha qalat fa suna na'am sai ce eh haka ne lalle abin ya bani mamaki fakala sai ce mata to karatu ya kai koli ya kai abin nan ga inda aka ɗauko karatu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ha laysa bi najis bi najis ai ita musa ba najisa ba ce inna ma hiya min at-tawafina ai ita musa tana cikin masu kewaya alaikum gare ku aw at-tawafati ko kuma masu kewaya mata kenan nan ya ce min at-tawafina kamar tana cikin laborolin ku ko bayan ku masu zagaya su ne muku hidima to zan zagaya da take yi tana shiga cikin ku tana da to ta shari'a ta sauwake shi domin yana da wuya a kare ruwa abinsa ruwa ko abinsa abinci daga bakinta to kun ga tun da dai har abin ya kasance haka tana yawan mu'amala da ku tana zama cikin ku tana zagaya a cikin ku to sai a ɗauke ta a kan albara'atul asaliya a kan hukuncin asali ga asali duk mai rai mai tsarki ne kullu hanyar tsahir duk wani mai tsarki ga asali duk wani rayayye mai tsarki ne to don haka sai a ɗauke ta a kan haka nan ko kuma ba shi, ko masu zagayawa cikin ku bayi mata wanda yake suna yi muku hidima suna shiga cikin ku suna fita suna shiga da fita don haka mu'amalar su kuna da mu'amala da su kun shaku da su sun shaku da ku don haka sai zan shari'a ta yi sassauci ga bakin mustali nan min tsawafina alaikum au au din nan shakku mina rawi daga mai riwaya ne shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da lardin mazaje ko ko ya amfani da lardin mata wato ya eh, an ce a tsawafuna to jam'i ne na tsawa shi ko tsawa wanda yake yawan shige da fice yana zagaya to ai mai jam'i kenan jam'u salama jam'u muzakkarin salim in kuma an ce a tsawafat shi kuma kaga fatu, mace kenan fatu, wadda ta mai tana muku hidima ta tana kai da kawo ta shiga ta fita ta shiga ta fita to kaga in za a jam'i sai a shaye shaɗin nan ta ne kaga sai a ce a ba wanda ke shi ma jam'u salama ne wato abinda ake cewa jam'u salama wanda mufuradi ne yana hita lafiya da ta da ƙarin da an kai na jam'i sai mufuradi ya hita lafiya sai ake cewa jam'u salama ko jam'u zakarin salim ko jam'u wani salim amma in kuka diba a tsawafuna ko a tsawafina ai dawafu bakin fa'u ne yana da lafiya shi ma a dawafa bakin fa sai takulin da aka tawa tarin da aka cire suna da lafiya lau amma da za ka yi jam'u da kasir wanda ake cewa jam'in kallewa ko karyawa to shi sai an canza bina'in kalma din mufuradin sai ya canza kayan a yi jam'i kamar yanzu in kace kalamun Ni a kalamun alƙalami to in ka ce a kalamun to hita suwamin kalamun cikin a kalamun da gani yana hita lafiya eh? bai hita lafiya saboda sai da an ka karya shi sannan an ka yi sigar jami kamar yanzu in ka ce rajulun rajulun ya rajulun namiji ko sai ka ce rijalun to tsawamin rajulun cikin rijalun ka gani la ya lau zai hito an kalle shi sai da aka karya shi to haka jam'i yake inda ya jam'u ta kasirin ne ko fa'ulun yake ko fa'alun ko ko fawa'ilu ko fa'a'ilu duk wanda yake ne to mufradin nan bai hita lafiya lau sai an karya shi sannan a yi jam'i to saɓanin irin wanga da annan qala yahya mala ya ce qala malik malamin sa imamu malik ya ce la aka bihi illa an yura ala famiha najasa ita babu laifi ga abin da ta sa baki ko ta sha ko ta ci abinci sai dai an gana jasa ga bakinta kamar an gana jasa ta ci wani bera tun da bayan ka ta yi ba ko ta ce wani ka dangare wanda yake bayan ka ta yi ba balle a ce mai tsarki ne wannan ka ga in ta sa bakin ta ga ruwa to najasan nan ta shiga cikin ruwan ko da kaɗan to shi ko ruwa in najasa ta shiga ciki yana da hukunci in najasa kaɗan ce ba ta canza ruwan ba makaruhi ne in ko ta canza ruwan to ya zan najasa wannan shi ya ka'ida a hazini ka'ida fikiniya min alkawani da fikiniya sai hadisi na 43 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حارث ان عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضة السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تقدرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا wannan hadisi imam malik ya ruwaito shi ga isnadin sanan ya kai hajja abdurrahman ibn hadid anna umar ibn al-khattab to a sarkin musulmi umar kun ga hadisin asar ne daga sahadi? ba hadisi na mausul ba har ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai yana yi wa sayyidina umar ya nakalto wannan hukuncin amma bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba sayyidina umar kharaja fi rakabi ya fita da tafiya tare da wani aya ko wasu aya fihi amr ibn al-as cikin wannan ayar matafa akwai amr ibn al-as amr as ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai kuma mujahidai wanda yake ya yi jagoranci na kwamandan yaƙi yaƙe-yaƙe musulunci da yawa kuma an samu nasara wato ƙarƙashin jagorancinsa to yana cikin wannan tawaga kuma ya yi gwamna ya yi gwamnan masar eh, gwamnan masar sayyidina umar ya tura shi masar ya zan shi ne amir wato gwamna a can wanda karkashin shi amurin al'as ne wato wancan sahabi wanda ya yi yaƙi ya yaƙe-yaƙe a wannan yanki aka tura shi yaƙi har zuwa a wato eh, eh, tunis irin su jaza'i wanda ake cewa zai ethiopia ya yi yaki an ce har ya shigo kogi wato kogin nan na nai eh, na kuma kogin da an nan na bahar malik ah, har ya shiga da dokinsa sai da dokinsa ya kai ruwa suna kai mai ga gaba sai wannan sahabi wato uku ba kenan uku ba su na nafi yace Allahumma ushhiduka Allah majaz walau kana majazan la Allah ina shaidar da kai ba wani tsallakawa balle ya tsallaka can in ci gaba da jihadi inda akwai wani tsallakawa da na tsallaka amma duk da haka nan musulunci ya shigo a wannan afirka cikin wannan karni na farko cikin karnin nan na farko ya shigo to saboda haka amurin la'asi sahabi ne mashhuri to yana tare da sayyidina umar cikin tafiya hatta waradu hawdan har suka zo ga wani tafsi fakala amr ibn sai sayyidina amr radiyallahu anhu sai yace ya faɗa ne sahibin hawd ga wanda yake da wannan tafki ne wanda shi yake kulawa da shi shi adda ila tafki ne a gonar shi ko tafki na wanda yake ma na shayar da dabbobi ruwa sai yake ya sahib alhawl ya kai ma abuci wannan tarki hal tarizu hawdaka ba. muna son ka faɗa muna shin kuraye da zakoki dabbobin nan mafarauta suna turgowa suna sha a wannan kogi naka a wannan tafki naka kun ko sani in kura ta je ta kama naman daji bayan kana ta kai ko tana kakewa ne ta ci in ga motsai na sannan zaki haka ko damisa ko sayaki da zai sauran wayannan dabbobi masu farauta to da haka shine Amurin al'ad ya so ya ji in wayannan zakokin suna sha don su kaurace ma ruwan nan tun da bakinsu suna cin nama akwai jisa ga bakinsu kuma su zo su sha ruwa sai na umar ya ce faqala umar ibn khattab sai na umar ya ce ya sahibal hawl kai ya kai mai sauki la tukhbirna kaka wada muna ba mu da bukatar wannan ilimin ba mu bukatar sanin cewa zakoki suna sha ko ba su sha fa inna la ridu ala sibai ai mu ma muna sha inda zakoki suke sha wata ridu ala ya su ma suna sha inda muke sha ni wannan asar yake nunawa wannan hadisi yana nuna cewa ba za a yi hukunci ga ruwan tafki ba ko wasu ruwa da suka kwanta daji don zaki ko kura sun zo sun sha a ce ruwan sun zama najasa a'a ba za a yi hukunci cewa sun zama najasa ba a'a suna nan ba tsarki suna nan bisa ga asalinsu na tsarki don haka ana yin arwala da su da sauran ibada sai hadisi na arba'in da hudu Wa وحدثني عن مالك عن an na Abdullahi na umara kana ya kulu in kana rijalu wanda sa'u fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la yatawaddahu na jami'a ibn umar abdullahi dan umar babban malami cikin sahabbai kana ya kulu ya kasance yana cewa in kana wannan in mukaffafa ce min sakila innahu lalle da al'amarin yake kanar rijaru mazairai sun kasance wani sa'u da matattaki fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna mi la da suna yin arwalla jami'an tare ma ma'ana haza shin matan gari ko matan shiya su taru da mazan gari suna arwalla haka ake nuni ka yanzu a tsammani ana tsammanin sahabbai da mazansu da matan su taruri guda suna a rola ko ko ana nuhin mutum da mata ne ko mutum da matarsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin arwalla a cikin baho guda ko kuma cikin kasko guda don haka hannun mace bai bata ruwa don haka kingin mace ba najasa bane ko ku a'a maza suna yin arwalla da ruwa da wani baho ko wani eh, abin nan eh, sauran da abubuwan da ake sama ruwa da yawa maza su yi arwalla bayan sun tafi mata su zo su yi arwalla ko mata su zo su yi arwalla maza sannan da bayan su yi da kingin mata domin an ce da yadda wadda una jami'a to malamai wajen fahimta wannan hadisi sun zo da eh, fahimta daban-daban eh, yana da kyau mu karanta sharhin ganin zurkani don mu samu fa'ida ta a kawalu na malamai duk ilimi wanda yake da sharhin zurkani zai yi ba, inda ya ce layata wasu na jami'a ai hala kaunihim mujtami'ina la muftarikina a halin suna haɗe ba rarrabe ba zada ibn maja an hisham ibn urwata an malikin fi hadhal hadith min ina'in wahidin har ma wata ruwa ta zuciya, maza da mata suna arwala cikin abin saruwa guda bayan an ce tare kuma abin saruwa guda wa zada abu dawud da misri ke ubaidillah ibn umar an nafi ibn umar shi kuma wannan riwaya ta abu dawuda nudbi fihi aydina muna sa hannuwanmu maza su sa hannuwansu ko namiji ya sa hannu ne mace ta sa hannun cikin abin abin saruwa ne wa zahiru qawlihi jami'an annahum kanu yatanawabuna al-ma'a fi halatin wahida wala ma da amin zalika yace to zahirin lafzin da aka ce jami'an yana nuna suna mayewa da hannuwansu suna ɗiban ruwa a lokaci guda yace to me zai hana la mani min zalika ba abin da zai hana haka amma qabla nuzulil hijabi ya zama an yi haka kamin sabka ayin hijabi ta mata su koyi wa amma ba ku to amma baya wato bayan saukar ayin hijabi fa ya khatasu bi zawjati wal mahari to sai dai inda mutum da mata ne ne za su haɗu su yi a cikin bawo guda ko cikin kasko ko ƙwarya guda ko kuma shi da yan uwa ne mata wanda babu haramci tsakanin da amma Allah ya ce mata su koyi sannan a ce sahabbai sun yi to sun yi alwala da maza da mata wani guda da muharramai da wanda ba muharramai wannan bai yi ba ah, wa qala rafi'i imam rafi'i ya ce yuridu kullu rajulin ma imrati kai abinda aka ni da wannan hadisi mutum tare da mata ce wa annahu ma kana ya hurani min ina wahidi kuma suna ɗiban ruwa daga abin zarfa kasko guda ko bawo guda wa kazalika warada fi ba'd riwayat wa sahaba suyuti to kuma wata riwaya ta zo da ayyana cewa mutum da mata ce sun kasance suna yin aula cikin ina'i guda abin saruwa guda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ruwaya kuma musu yi ya ce mai kyau wa qala qaumun wasu malamai sun ce. ma'anahu kanu ya tawadda'una jami'an fi mawdi'in wahidin a rijali ala yadatin wanda sai ala yadatin wasu ga ce kai hadisin ga abin da yake ni maza da mata zamanin annabi sun kasance suna yin arwalla wuri guda amma maza daban mata daban قال الحافظ والزيادة متقدمة في قوله من إناء واحد ترد عليه sai dai in an ka ce min ina'in wahidi ya nuna kenan ba daban-daban ba ne وكأن هذا القائل استبعد إجماع الرجال والنساء al ذلك mai wannan kaulin wanda ya wannan fassara ta karshe cewa maza da mata daban to kina ganin bai yiwa da maza da mata a janabai su haɗu wuri guda wa ajaban biskin bima hakahu an hannu, sai dai ibnu biskin ya yi hikaya wato ya bada amsa yace akwai hikaya daga malam sahanu anna ma'anahu cewa ma'anar wannan hadisi na muwadda kana rijalu yatawadda'una maza sun kasance suna yin arwalla wa ya zahabu da su su sun mayatin nisa sannan mata su taho fa ta wanda da wani su masu yi arwa wani wani lafi zahiri wannan fassara ta yi daban zahirin hadisi ya yi daban saboda ake jami'a kala ahalul luga malaman luga sun ce aljami ya an ce aljami diddul mutafarin fabanin ko kishiyar rarrabe ne wa kada sarraha bi wa hadathu ina fi sahih ibn huzaima ga ya cikin littafin ibn huzaima an nuna cewa ƙwarya guda ko kuma kwano guda min tariki ma'amar daga isnadin ma'amar an ubaidillah an nafi an ibn umar annahu absara annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ah, dan umar ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu da sahabbayinsa ya da haruna suna yin arwalla wanda sa'o ma'ahu suna tare da mata fi ina'in wahidin kuma duk suna arwalla cikin abin saruwa guda Kullum, ya da haruna minu dukkan su da mazan da matan suna arwalla daga wannan wato abin saruwa guda wa da dalalatu ala jawazin wudu'i bi fadli wudu'il mar'ati kai wannan dai hadisin kololo abin da yake karantarwa shine ya halatta namiji ya arwalla da kin yi ruwan da mace sai a kan bane ma saboda su idza tawadda'a jami'an minhu sadaka anna al-baqi fil ina'i fadlu wudu'il mar'ati shine domin in dai har sun yi arwala tare cikin kasko guda yana diba tana diba mu doka shi da mata dai ko to wannan ya nuna ruwan da an karaga ma tsarki ne cikin abin saruwan nan kenan kin mace da namiji ne kenan kingin mace mai tsarki ne wa ilayhi zahabal jumhur wannan shine ra'ayin da manyan malamai suka tsaya akan wa minhumul a'immatu salata to kuma cikin wanda sun ka tsaya akan shi cikin mai tsarki ne in kai arwala ta raga kana yi to akwai shugabanni guda uku banda imamu ahmad cikin hudu in mun ka ɗebe imamu ahmad saura dawa dawa malikun abu hanifa imamu shafi shi ko imamu ahmad yana da nashi ra'ayi wa qala ahmad wa daud imamu ahmad da daud zahiri ya ce la ya kin kingin mace bai halatta ya walla da shi ba idza khalat bihi in ne ke bance take can daban ta yi yace ba za a yi wa wajjahu shaykhuna hafiz al-asr al-babili bi annaha naqisatu aqlin wa dini shi kuma wani babban malami ya ce to shina so ya karfafa mazhaban imamu ahmad ya ce to abin da yasa an kace ba za a yi amfani da kinyinta ba saboda tana da karam tana da nakasu ga hankali da addini fa rubbama idza khalat bihi yana yiwa in ta kadaita da wannan ruwan adakalar fili shay'an ta sa wani abu ciki lam yatsali alaiha rajul wanda namiji bai kin kare wannan abin wannan kadamu sai mun alamatu a shamarar fili lamma zakartuhu lahu bi anna al-ma'ata la hal wudu'i ma halal ne to sai da wani malami yayi yayi walwale wannan magana yace kai wannan fasara a dai kale ta a batta a doka dai mace in ta raga ruwa ko ta kaɗai ta da su shi mai mota sa yace wa wa wa wa wa za halal bi yace idan kin mace mai sarki ne ko da ta kaɗaita ta da shi don haka wannan shi an masaban malikiya ko da daban ta yi ta yi sarki da ruwan ta raga to ana amfani da shi namiji na amfani da shi ya halatta to wannan shi ne karshen wannan babi na hukuncin mai kwana idan ya tashi daga kwana zuwa ya yi arwalla a tsohon ruwan arwallah sai babu na hudu babu ma ma la yajibu minhu alwudu wato abinda arwalla ba ta waje ba gare wato bai bata arwalla don haka arwalla ba ta waje ba don mutum ya aikata wannan hali hadisi na arba'in da biyar حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد an ummi waladin li ibrahim ibn abdurrahman ibn auf annaha sa'alat umm salama زوج النبي wa الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ليلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده kamar yadda muka ji isnadin wannan hadisi isnadin ya kai ga wato ummi waladin li ibrahima wato yanga ce wadda ake ce ummu walad ta wani babban malami ibrahima bin abdurrahman bin auf wato abdurrahman dan eh, ibrahim dan abdurrahman dan auf dan sahabi ne tabi'i annaha sa'alat ummu salama to ita wannan matar ta tambayi matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama fa qalat inni imra'atu wato sayyida malamar malamai to ni fa in ni imra'atun ni mace ce utilu zaini wato ina tsawaita leza ta abin da ake ce leza nan ba leza da aka wa zane wadda ake kulle wani abu ko a daura zane da ita ba a'a abin da za a kara ga zane ya wuce bukata har yana jan kasa shine azzai eh shine azzai to tace na saba da rigata ko zane na maɗauri sai ya wuce ƙafafu ya ja ga ƙasa wa amshin fil makanil kadiri kuma ina takawa in tahiya ga bagire wanda yake mai najasa mai kazamta to mi a hukuncin wannan tuhon da ya ja ƙasa ina ni abba tawakki gare ni ni za ki gaya mini Eh, wanda yake ya bi ga bagirin najasa qalat ummu salama sai ummu salama ummul mu'minin da tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan an gama ma fatawar ki don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dadewa ya faɗi ya ce yutahhiru ma ba'da wannan jelat ko wannan lezat wannan zanan ko rigar da ta ja kasa ta mace to in ta hau najasa ko ta hau kazamta to in ta wuce ai za a kai ga wani wuri mai tsarki to shi ko kamar ruwa na wannan turɗan mai tsarki kamar ruwa ce ta wanke ta tsarkake wannan dattin da wannan da kawar da aka hau kun ga wannan hadisi ba magana arwalaye ba ko ba magana arwalaye ne magana tsarkin tufafi ya yi magana ne akan tsarkin tufafi to malaman fiqh suka ce to talaka wanda ƙarfi ne bai kai ga ya sai silifa ba har da silifa bai yi mallaka don haka sai zai yana tafiya ƙasa ya yi arwalla to zuwa masallaci haka Allah ya nuna ƙarfin tattalin arzikin shi haka yake to in ya taka juji ya taka wuri mai najasa to in ya yi tafiya ya taka turɗa mai tsarki to shi ma ya samu alfarma wannan irin wannan jela ko wannan jela ko ko bai samu ba eh ni kun ka ji mata malamai suna ba da fata <laughs> mai motsin tura ce karbi da fakiri shi ma kafar talaka shi ma ya samu wannan to kaga wanga hadisin da aka kawo na ummu salama yuzahiru huma ba duk da cewa babel sarkin tuwahi yake to amma kuma an yi kiyasin sa da sarki na jiki wanda yake a wallan mutum ya ba ta ya lalacewa dan ya taka na jasa kuma har ma marmakon sai ya wanke ya sallah to kuma in ya taki in dai fakiriya na amma in mawada ce tabbata kalminka baka da rangwami kana da takalmi kana da halin sayan takalmi kai ki saye haka ta kona najasa wannan ba ai maran gobe ba don haka wannan hukunci rura ce ta shi talaka shi sa aka ba shi wancan hukunci sai hadisi na 46 wa ne an malik annahu ra'a rabi'a ibn abi abdurrahman yaqlisu miraran wa fil masjid fala yansarifu wala ya tawadda hatta salliya imam malik ya ruwaya cewa ya ga malaminsa rabi'a ibn abi abdurrahman wato wanda ake cewa rabi'atul ra'ayi babban malami ne cikin malaman madina wanda ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu har yanzu shi ke karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ya an ce malam a madina shi ma shi ake cewa to imamu na malik gari shi ya kara to shi a imamu rabi'a imamu maliku ya gan shi ya kalisu yana yin jakin gamba an gane ko yana jakin gamba kuma ana yi fice don da jakin gamba da suke duwa su malam su sunan su guda yana gyakin gaba miraran da yawa wa huwa fil masjid yana cikin masallaci fala sariku bai juyawa ya bar masallaci ya fita wala ya ta tawadda bai sake al-walla, hatta ya salliya sai ya yi sallah to kaga gyakin gamba inan bai bata al-walla. duk da cewa abinci na mutum ya ci ya dace da shi nai eh, sannan kuma a ya yi jakinsa to wannan duka bai bata masa a rallar ai ba ma jakin gama amai ma bai bata a rallar ko amai bai bata a rallar kala ya haya wasu yi da malikun a rajulin kalasta ba aman hal alaihi wuzu fa kala laisa sa alaihi wuzu wani ya ta mazmar min zalika wani ya ga filfawun an tambayi imamu na malik a rajulin game da mutum kalansa da ya yi yakin gamba ko kuma ya yi tuken tsahama abinci ya dawo cikin abinci cikin bakinsa hal alaihi wudu'un ko akwai wajen cin arwalla a kan shi ya sake arwalla dole faƙala sai imam malik ya ce laisa alaihi wudu'un ba wajen cin arwalla a kan wale ya tamar amma ya kurkure bakinsa min zalika daga wannan abin da ya shigo cikin baki ne ko tuskowa a yi ko kuma koma ya yi cikin cikinsa wani ya ga sulfa wa ya wanke bakinsa a kuma ke kenan yakin gamba ko kuma cike abinci ya shigo cikin bakin mutum bai ba ta rawar dama muna magana a kan babu ma la ya jibu min hulwudu abinda arwalla ba ta waje ba saboda shi ba hadisi na 47 masu ya ya kalifu da kasarin lami min babu baraba ya bari baribu ƙalafin nihaya alƙalasu bitta hariki wakila kuna alƙalasu ma tare da min aljofi mil alfani au duna sa bi kai fa ya ada kuhu alƙai'u ka ji ya zo cikin nihaya an nihaya ta fi bil hadisi wato littafi ne wanda yake kamar duk na hadisi ne suna fassara kalmomin wanda suka zo cikin hadisi eh, ya ce alkalas kalas wato bitta hadisi lamudin nan za a yi mai haraka wakila duk su kone wasu ce kuma a ce alkalsu a ɗaure lamu to in kana tambayar ya shi ma karaja min Shi shine abin da ya fito daga ciki mil ulfani wanda yake yana cika mutum baki audu na ko kuma bai kai cika bakin mutum ba amma daga ciki ya hito ya zo cikin baki to walaisa bi kayan ko ba amai bane to shi ake ce ma kalas ya ya san yan bai shi iska ne kawai iska ne ke hitowa ba wani abu ne kamar mai zai hito daga cikin ciki ba amma shi eh amma tuke shi dabbobi galiban gani ne ba mutum ba dabbobi in dabba ta yi kiyo sai ta zo ta yi kwanci sai ga tana jawo abin nan da a cikin baki yana dawa cikin baki ba tana daga cikin ciki yana dawa cikin baki har tana sake kamar sai kuma tana haɗi kuma har ma in dabba ba ta yin tuke ta ce ba ta da lafiya eh, ita dabba yanzu in makiyayi ne ya ce kyau ya dawo ya ga dabbobi ne ba su tuke sai ce ba su da lafiya da sun ci tambayu sun ci abin nan mugun ice ko kuma wani mugun haki ba su da lafiya to amma mutum ina ganin ko akwai mai tuke nan cikin ku dai yanzu ga mutumin daga suke ba yanzu ya ja wani abu ko wani abu da a cikin ciki ne ya ci nama misali ya ci nama to naman nan da ya taune sai ya koma dawowa cikin baki ba da son shi ba ko ka ga wanda gani haka nan eh Eh? Hmm. bulbuli hausa ake sai bulbuli hmm. eh. to amma shi jariri yana ce tumbuɗi kuma tumbuɗi to in ya shigo cikin baki ne gurzo shi ya kai ba shi jariri kokari ya kai ma su hurge su don haka wannan ya yi kusa ga amai sai dai ba amai bane to wallahu alam eh, ala'ayi halin dai don abu ya yi hito ko amon ma ya yi cikin bakin mutum ko gashin gamba ko keke bai ba ta arwala abinda dai kawai muke so a sani kenan eh hmm to kaga idan mutum na na sallah an hana ta abinci ko an hana ci an hana sha cikin sallah to in amai ya zo mai yana sallah ko tuke ya zo mai yana sallah to in ya haɗe tunda ya zo cikin baki in ya haɗe shi ya ci abinci ko bai ci ba kaga ya bata sallah to kaga amma in ya zube bai haɗe shi ba to tunda hituwa ya yi wannan sallah ce tana nan to amma in shi amai galiban ya zan jasa amma shi kuke abincin bai wada zama na jasa ba don haka shi in kuke na da ya zube shi bai haɗe ba shi ke ba matsala ana ya ƙara karatu ko? ta'am to mu karanta su ko قال يا يا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنق ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا Imam Malik ya ruwaya daga Nafi shi kuma Nafi ya ruwaito daga malamin sa Abdullahi dan Umar cewa dan Umar babban malami ne wanda ake koyi da ya san ilimi ya san abin da aka karatu to hannadamna hannata ibnan li ibn zayd ya ya sa wani yaro likkafani dan karamin yaro kuma ya samai turare domin hannu turare to amma ana sa turare ba a sa likawani ba kaga sai da ya samai likawani sannan ya samai turare wa hamalahu sannan ya doke kuma ya ɗauki gawa bayan ya yi mu'amala da gawa ya samu ta likawani kuma ya doke ta sun masu gida sannan ya shiga masallaci fasalla ya yi sallah wala mai tawabba bai sake arwalla ba kenan taba gawa bai bata arwalla ɗaukar gawa bai bata arwalla kai ko wanka kawa gawa Kusa akwai hadin da ake cewa wanda yawa gawa wanka shi ma shi wanka to babu wajen cikewa. idan mutum ya waga wanka sai ya ya yi wanka kuwa sai ya sake a walla saboda gawa din nan mutum da adam in ya mutu na jasa na ko mai tsarki hmm? mai tsarki maganar da mai iziya ya kawo an raunan tata wa mai tattal adam cewa yana da sanin najasa najasa najasa sai ce dan adam in ya mutu shi ma ya zan motsa ya ce in mutu ya mutu shi ma mota ya na ce a malam maganan nan mai rauni akwai magana amma mai rauni a dan adam dai mai tsarki ne hanyar wa mai yi saboda alfarma da Allah ya mai da daukakar da Allah ya da ko ya mutu bai zan motsa ba haka dan ka taba gawa ba ka taba najasa eh sai kala yahaya imamu yahaya ya ce wasu ila malikun an tambayi imamu na malik hal tilkai wudu kala la walakin li yatamadmad min zalika wal yaghsil fahu wa laysa ga wudu tambayar da aka wa imamu na malik hal tilkai wudu kai akwai wajen wajen cin arwalla ga fita amai idan mutum ya amai wajibi ne sai ya sake arwallah kala la ce a walakin sai dai aliyata matwal wanda ya amai shi kurkura bakinsa min zalika daga wannan aman wani ya ga silfahu ya wanke bakin shi walaisa alaihi wudu babu wajen sai Allah a kan kun ga waɗannan abubuwa wato duk wanda aka kawo cikin wannan babi babu wanda ke bata a wallah amma ga wani babi nan tafi in Allah ya nuna mana za a karanta babu babu tarkil wudu'i mimma masatun na eh, barin arwalla saboda mutum ya ci abin da wuta ta kona wato abin da an ka dafa eh, to don a shin in mutum ya ci to zai sake arwalla in mutum ya ci sai zai sake arwalla ko bai sake wa? in mutum ya ci nama da aka dafa ko aka soya shi ma zai sake arwalla ko bai sake wa? wallahu alam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta Allah ya sanya masa albarka kuma Allah ya amfanar da mu da shi Allah ya samu tare a cikin lada baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh